هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون أرى إلى أهله فجاء بعدل كريم وقربه إليه قال ألا تأكلون فأوجب منه قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصلت وجهها فصدت وجهها وقالت عجوز عجوز قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shi ne ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a na nan cikin garin dutsen jihar jigawa a wannan yammaci na asabar wanda yau goma sha biyar ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina 1446 wanda kuma ya dace da goma sha biyar ga watan uku miladiya 2025 muna cikin sura ta hamsin da ɗaya suratul dariyat karatun da ya gabata mun tsaya a aya ta ashirin da biyu wanda gashi an tashi aya ta ashirin da uku sai dai akwai ƙarashin tafsirin aya ta ashirin da biyu da kuma ya da uku ɗin wanda ba mu karanta a cikin tafsiri ba can a cikin tafsiri ya ce wa fi sama a cikin sama akwai arzikinku shi ayil matsar shi ne ruwan sama almusabbabu an nabat wanda ake samar da tsirrai ta hanyar sa alladhi huwa rizqun wanda shi wannan sirrai shine arziki gare mu wama tu'adu wanda kuma abinda ake muku alƙawari min al-ma'ab na daga makoma wa thawab da sakamako wal iqab da kuma akuba ay maktubun zalika fi sama duk wannan suna rubuce a sama wa rabb as-sama'i wal ard inna rantsuwa da ubangijin sama da ƙasa innahu shi sai ce ai matu a dole bihi abinda ake muku alƙawari da shi na haƙƙun dahir ne tabbas ne misla ma annakum tanfiqun kamar dai yadda kuke furta magana mai tafsir sai ce bi fathil lam ya ce misla ma annakum shine misla yace murakkabatun ma'ama wato an rakkabata ta tare da masu zamo kaman abu ɗaya. to shine in aka ce misla ma annakum al-ma'ana abinda ake nufi mislu nutqikum kamar dai yanda furucin ku yake fi haqiqatihi a bisa haqiqanin sa ai ma'lumatun indakum sanannan abu ne a wajen ku wa daruratan suduruhu ankum kuma abu ne da ya zama tilas magana ta fito daga bakunan ku sai ce wa qari'a dirrafi an karanta da rafa'a a ce misla ya ce sifatu wato ya zamo sifatun ya zamo sifa idan da aka ce innahu la haqqun mislu, sai zamo mislu sifa ce ta haqq domin wancan marfu'i wannan ma marfu'i wannan ita ce ƙira'a ta hamza da kisa'i da kuma shu'ba malam shatibi Allah ya ji ɗansa da gafara yana cewa وقل مثل ما بالرفع شمم صندلا شين ربي ne na hamsa da ke sa isa da kuma rabbi ne na shu'uba kenan su wannan uku sun karanta mislu ma annakum mislu ta zama sifa ta haƙun to idan an karanta aka ce misla shine shi mai tafsiri yake cewa wa ma za'ida ai kama annahu la shakka lakum fi annakum tantiqun kamar yadda babu shakku cewa kuna yin furci yan bagi Allah ta shakku to ya kamata kada ku yi shakku fi haƙiƙatihi wato a cikin haƙiƙanin alƙur'ani kenan in mun ce misla wasu ka ce mansubun bi nazil kenan ka misli ma annakum tantiqun ma sai ka zama dariya. kenan ka misli nutqikum kamar dai da furcin ku yake to shine abin da mai tausidi ko kuma ce mansuratu al alhaliya. kenan wannan mitla din an yi mata nasaba halin kasancewar irin yadda kuke yin furcin magana yace "Kada zai ibn marsad mai tafsiri ke cewa zai dan marsad yake ta anna rajulan wani mutum ja'a wato yaji yunwa bi makanin a wani wuri wa laysa fihi shay'un kuma babu wani abincin da zai ci a wannan wurin fagala sai ce Allahumma isi ya Allah rizkakan nabi wa attani ina roƙon arzikin nan da kai mun alƙawari bihi da shi fashe bi'a sai ya ƙoshi nan take warawa kuma yaji baya jin kishirwa min gairi tsa'anin wa na sharabin ba tare da ya ci abinci ko ya sha abin sha ba to wannan gaskiya ƙarfin ne. shi ke sa mutum ya kai ga wannan na kan faɗa so da dama yanzu za ka ga akwai addu'a guda ɗaya mutum ɗaya ko mutane biyu sun karanta addu'ar Allah ya biya musu bukata wasu sun karanta barkatai shiru to su wa'incan sun gamsu a cikin zukatansu kawai Allah zai biya bukata ba sa shakkun komai to kuma Allah sai yi mu'amalance su da yakinin su to kai kuma ta kai bari in gwada in gani ko a dace to kaga sai a kasa dacewa akwai ɗaya daga cikin sahabbai ba zan iya tuna sunansa ba magauta suka yi masa kofar rago sun fi ƙarfinsu to sai ya taho a su kwane shi da mutanensa kawai yace bismillah suka taka ruwa suka wuce ruwa mai zurfi kogi shi da mutanensa ba wanda ya lume to karfin yakinin da ya zo da shi kawai Allah zai taimake shi bai yi wani inda inda ba to kai kana tsoma kafa kai baya lumewa za ka yi saboda dama kai baka gamsu cewa Allah zai maka wannan din ba to wannan kun ga shi da ya ji yunwa babu abinci ya ga cewa an ce wa fista ma’i rizikokun wa a tu'adun kuma Allah ya rantsuwa da kansa Ya ce ina rantsuwa da ubangijin sama da ƙasa wannan abin da na ce arzikinku yana wajen Allah tabbas ne kamar da kuke magana to shi ma da ya yunwa sai ce to Allah ina roƙon ka arzikin nan da kai mana alkawari nan take su ya ƙoshi. tim tim to kai ne yanzu ka mai mai ta cikin tarbi ka ji shiru saboda dama kana inda inda ba zan gwada ni ba in ko a dace ko ba a dace ba to yaqini yana da batukar muhimmanci a rayuwar dan adam eh, akwai wani daga cikin magabata ina jin kowa da ibn ashiyam mutum ne mai tsantseni mai gudun duniya bai so ya roki adam wani abu da ya yi tafiya sai dokin sai ya mutu shi kuma bai so ya roƙi wani sai ce Allah ka san ba na so ya roƙi wani daga cikin bayanka ba ni ran dokin nan zuwa gida kawai sai doki ya tashi ya hau doki kallon ya je gida yana zuwa ya saukai ce to wannan aro ne ku saure ku kwance saddin ana kwancewa ya faɗi to kaga yanzu kai yanzu ko da babur ɗinka ka yi fati <laughs> ƙarshe kuma sai dai ka nemo maka nesa ko abin da ya kama da haka Allah ya datar da mu to yake cewa wa an abi sa'id bin khudri radiyallahu an an kalbo daga abu sa'id Allah ya kara masa yadda kala yake cewa kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace law anna ahadakum da a ce ɗaya daga cikin ku farra min rizqihi ya gudu don ya guje wa arzikinsa hu, to arzikin nan sai ya bi shi a guje kama yatba'uhul maut kaman yadda mutuwa za ta bi shi a guje ma'ana ba ka tafi nema ba ka gudu to zai bi ka tun da farkon abin da za a rubuta kana cikin mahaifiya menene da riziki rizki arzikin ake so mu rubutawa yawwa duk inda kake sai ya same ka duk inda yake sai ka same shi Allah ya dace da to ayoyin mu na yau Allah subhanahu wata'ala ke cewa hal ataka hadithu dayf ibrahim shin labarin bakin annabi ibrahim ya zo maka al mukarramin ababen girmamawa da mutuntawa idh dakhalu alayhi yayin da suka shigo wajensa faƙalu salama sai suka ce muna yi maka sallama ƙala salam sai ya ce aminci ya tabbata gare ku ƙaumun munkarun wasu mutane ne dai wanda ba sanannu ba Fara ga ila ahlihi sai ya lallaba zuwa ga iyalansa fada a bi'ijilin tsamin, sai ya zo da naman ɗan maraƙi mai mai faƙar rabahu ilayhim sai ya kusata su zuwa gare kusata shi zuwa gare su faga kala sai ce ana ta akulun shin ba za ku ci ba fa awjasa minhum khifa sai ya tsorata da su kalu sai suka ce la kaf kada ka ji tsoro wa basharuhu bi ghulamin alim sai suka yi masa bishara da ɗa wanda yake ainihin masani فأقبلت امرأته في صرة فيما تستفز كنتو أتكن سوى دقالة فصكت وجهها سيتما لفسكتها وقالت تتي أجوز الأقيم أوهوا بكلاريا إتتي ذات سامعيبوا قالوا تسكتي كذلك قال ربك حكا نوء بنجدك يفعل إنه هو الحكيم العليم kuma shi gwani ne masani to yan uwa wannan kista ta sayyidina Ibrahim alaihi wa alalabi na salatu wa salam tana ɗauke da darussa a rayuwa da kuma koya zamantakewa Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana da ya kawo kistar annabi Yusuf alaihi salam tare da 'yan uwansa da aka je ƙarshe-ƙarshen sura Allah sai ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab tabbas a cikin kissar annabawa da yadda zamantakewarsu ta kasance da su da mutane akwai izina akwai darussa masu ɗimbin yawa amma gawa liƙulil albab ga masu lafiyayyun hankula al'akalu daban allubu daban al-lubbu shine lafiyayyen hankali yanzu shi lubbu dabba ba ta da shi amma dabba tana da al'aƙalu, ala hasadiha akwai malamai da suke cewa dabba ba ta da hankali wannan ra'ayi ne daga cikin wasu magabata matantan amma idan ka tara hankali za ka ga cewa dabba ba hankali ne ba ta da shi ba Allah ya ba ta ɗan hankali na daidai bukatarta wannan tasa za ka akwai dabbobi masu ne masu karɓar koyarwa yanzu kasashe da suka ci gaba za ka ga cewa suna koya wa karnuka hatta zuwa su wuce fa ko ba haka ba ne ya je ya wuce fa ne ya zubar da bola ya yi kaza ya kaza to wannan alama ce ta hankalin da Allah ya ba shi na iya nasa to amma lubbu dan adam kadai Allah ke mu wannan shine lafiyayyen hankali na karban takalif to Allah subhanahu wataala anan sai ya soma da tambaya ya ce hal a taka hadifu daifi ibrahim shin labarin bakin annabi ibrahim ya zo maka tambaya a cikin alkur'ani tana zuwa da sigogi akwai istifhamu tashwik akwai istifhamut tahwif wa tarhib akwai tambaya wadda ake so a saka maka begen abun da ƙaunar abun da san abun ka ji kanun labaran wanda ka matsu ka ji mai zai biyo baya ta wannan shi ne istifhamu tashwik akwai istifhamu tahdid tambaya ta barazana da jan kunne kun ga wannan da aka ce hal ataka hadithu dhayf ibrahim wannan istifhamu tashwik ne tambaya ce ta a sa maka bege lalle kana so ka ji wannan labari Allah yana cewa ya ayyuhal na amanu hal adullukum ala tijaratin tunzikum min azabin alim wannan isfamu tashwiq ne tare da cewa ba tambayar ake nufi ba kawai begin ake so a saka maka me yasa shi Allah sa ba ya tambaye kowa yanzu ba shawara ka ake nema ba a faɗa ko kada a faɗa a'a an faɗa ce hal adullukum domin ka ji begen kama ka ji wani kasuwanci ne wannan wanda idan ka aikata zai tsiratar da kai daga azaba mai raɗaɗe to nan tambaya ce domin a saka maka ƙaunar abin misali Allah kuma da yace hal ataka hadithul ghashiya kaga wannan isfamu takwif tambaya ce ta saka razami shin yanzu labarin mai lullube mutane da tsoro ita alkiyama ya zo maka me zai nuna ma tsoratarwa ce sai aka soma da ta wujuhun yawma idin khashi'a ba a suma magana na'ima din ba sai da aka faɗi khashi'a amilatun nasiba ta naral haniya tusqa min ainihin aniya dan ka shiga taitayinka to sannan daga ba ka ce wujuhun yawma idin na'ima to nan isham ne littishwik shin yanzu labarin baƙin ibrahim alaihi ya zo maka nan sai aka ce hadithu dayf kalma ta dayf bako to sai dai kuma tasduku alal wahidi wal tana gaskata akan ɗaya da kuma jam'i ko sun kai miliyan nawa zaka ce ja'ani dayfun ya tamil an yakuna dayfan idan. au an yakuna dhaifain au an yakuna adyafa zai yi zan bako ɗaya ne ko baki biyu ko kuma baki da yawa akwai kalmomi da yawa wanda zai gaskata ga namiji ko mace ko jam'i ko kuma ainihin mafarade ko tasniya to zai yana daga cikin wannan ɗin shin labarin bakin ibrahim alaihi salam ababen girmamawa ya zo maka to ba uzi ba da ana nufin manzo alaihi salam fa amma wannan tambayar kai ma yanzu ana tambayar ka Labarinsu ya zo maka idan bai zo maka ba ka sakunne ka ji yadda ta kaya kuma ka ɗauki darussa da ya kamata ka koya kai ma musamman na karbar baƙi idan sun zo aka sai musu almukurami ko dai saboda girmama wadda annabi ibrahim ya yi masu shi yasa aka ce al-mukramin ko kuma saboda girmama wadda Allah subhanahu wata'ala ya yi musu domin mala'iku ne Allah ke cewa bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun kenan su mala'iku ibadun mukramun bayi ne ababen girmamawa a wajen Allah subhanahu Ta'ala. hakan nan duk wani mutumin kirki kuma yana girmama su yana mutunta su to shi sa sai aka ce al-mukramin idh dakhalu alaihi fa qalu salama yayin da suka shiga zuwa gare shi sai suka ce salaman wato kenan nusallimu salaman kenan ya zamo jumla fi'iliya kun ga إذ دخلوا عليه يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها aka ce ya ku masu imani kada ku shiga gidajen da ba naku ba sai kun nemi izini kun yi sallama ga masu gidan to yanzu su wannan bakin mun ji sun nemi izini ba mu ji neman izini ba kawai irda khalu alaihi shiga kawai suka yi to sun nemi izinin ko ba su nema ba ibn qayyim rahimahullahu ta'ala da yazo tafsirin wannan aya yace yana yuwa gidan ibrahim alaihi salatu wassalam gida ne na baƙi. kofar sa a buɗe take baƙo baya bukatar masu yanayin izini gidansa gidanku ne ku baƙi? da ka yi sallama gidanka ka gaba sai ka fi mutanen gidan ya shigo ba za ka fi haka ba sallama kawai za ka yi ka shiga to shi ma alaihi salatu wa salam gidansa gidan baki ne mutum ne mai yawan baki kuma mai karraba baki to duk wani bako idan ya zo gidan ibrahim alaihi salam kawai ya zo gidansa yadda in ka zo gidanka za ka yi sallama ka shiga ba sai ka nemi izini ba to shi ma gidansa haka yake shi yasa a nan ba ambaci ainihin izini ba kamar yadda ibn qayyim rahimahullahu ta'ala ya ambata saboda haka Kalu alaihi yayin da suka shiga zuwa gare shi kaga tan aka ce zaiti mufradi aka ce al-mukramin ba a ce al-mukram ba dan a nuna ba ɗaya bane kuma sai aka ce kalu ba ibda khala ba dan a nuna ba ko ɗaya bane ba yayin da suka shiga zuwa gare shi faqalu salama sai suka ce muna yi maka sallama ƙala salam sai ya ce aminci ya tabbata a gare ku to nan tasu ta zo da nasba nasa ya zo da rafa'a kalu salaman ƙala salam ba a ce ƙala salama ba a nan sai malamai masana harshen larabci suka ce ibrahim alaihissalam ya tabbaka faɗin Allah subhanahu wata'ala wa idza quyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha idan an yi maku gaisuwa da wata gaisuwa to kuma yadda wacce ta fita ko kuma kuma yadda daidai da yadda aka yi maku kun ga Allah sai ya fara da ahsan sanai ta aw rudduha Mana in so samu ne kada ka mai da yadda aka yi maka kai da kai dora akan abin da aka yi maka to anan ibrahim alaihissalam ya dora sama da abin da suka yi domin su takadirin maganar su nusallimu salaman kenan nusallimu kaga fi'ili ne muzari'i nusallimu salaman salamin ya zama maf'ulun bihi nusallimu akwai zamiri mustatiri na hal wanda shine fa'ili salaman sai zama maf'ulun bihi to qala salam shi kuma anan zakai ta kadiri biyu ko dai ka ce tahiyyati salam kaga sai zamo salam khabarun li mubtada'in muqaddam tahiyyati shine mubtada salam khabaruhu ko kuma salamun alaikum nan kuma sai ya zamo mubtada'un li khabarin muqaddam alaikum din shine khabar dan idan ka ce salamun alaikum alaikum shine khabar to koma dai menene shi yanzu ya mayar masa da jumla ismiya a ƙa'idar larabci ita jumla fi'iliya ta dullu alal wata jaddud tana nuna faruwar abu da sabuntakarsa ita kuma jumla ismiya ta dullu alal dawam tana nuna dawamar abu titir ba yankewa kuma abu ne mai zarcewa to abin da aka ce mai dawama mai zarcewa ya fi karko ya fi kwaliti sama da wanda za a ce kamar sabo ne yana sabuntuwa to kenan shi yanzu ya mayar musu da jumla ismiya ko kuma sun yi da jumla fiiliyya shi yasa yanzu ta sa sallamar ta fi tasu ƙarfi kenan ya radda da salama bi ahsan minha ya mai da sallama da wacce zama ainihin tafita ta To wannan yana nuna mana wato ainihin ladabi na shiga gida na karanta mana aya la tadkhulu buyutan ghayra biyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha duk yadda kake ganin gida na 'yan uwanka ne gida na abokinka ne gida na aminai ne to musulunci bai yadda ka zo kawai ka banka cikin gidan ba a'a ka yi sallama kuma idan ka yi sallaman nan ka kauce fuskarka daga abin da yake faruwa a gida akwai wanda ba sa da wannan fiƙihun gida suna ya tara wani gidan mai faɗi ne wani kuma ɗan kurkucin gida ne wani gidan daga tsoro kana hango riya gidan to bai kamata lokacin da za ka zo ka zura kanka kana saitin cikin gida sannan ke sallama ba a idan ka zo kauce daga gefe sai ka ce assalamu alaikum sai ka koma gefe ba ka kura ido ka gawa zai fito ba bai daga cikin ladabi wani ya zo gidan manzo alaihi salatu wasalam sai yi zura kai ya yi sallama manzo alaihi salam yana tsefe kansa da kum manzo Allah ya ce inda na ga dama iyaye idan ka da wannan kuma kuma babu diga yace me yasa aka tar'anta sallama ai dan kar ido ya ga abin da yake cikin gida to amma kai sai da wani ma sai ya kare muku kallo sannan wani sallama to me amfani sallama ka wannan bai daga cikin ladabi kuma sallaman nan idan kai daya ka saurara ba ka ta assalamu alaikum assalamu ba daidai bane wannan kai sai da ka kammala abin da kake tsaf sannan ka taho shi mai gidan baka san halin da yake ciki ba kai sai da ka kintsa ka shiga ban daki kila ma ka ci abinci ka koshi shi kila ma bacci yake lokacin da ka zo kila shi yanzu ya shiga ban daki kuma wai so kake da ka rufe baki ya fito bai daga cikin ladabin zamantakewa irin wannan kuma a musulunci ma ya halatta idan kai wa mai gida sallama ya ce wa alaikumus salamu wa rahmatullah ko ma sai an jima ba na da lokaci kuma kada ka ce wulakanta kai Allah ya ce wa in kila ku murji u farji uhu a in aka ce ku koma to ku koma wannan shi fi tsarki gare ku kamar yin na faɗa baka san halin da ka same shi ba wal'alla ma ka same shi a cikin yanayi na rashin kwanciyar hankali wani family issue ya taso mara daɗi hankalin kowa ya tashi a gidan ba zai iya saurara ka ba wai kuma kai so kake ya zo ya maka walwala da fara'a kuma abin da ba zai yiwu ba ta wannan ladabin muna da kusuri a kansa akwai wanda in ya zo wallahi sallama a jere sai maka wajen goma salamu alaikum salamu alaikum yayi tai yayi tai yayi tai ladabin musulunci in kai sallama daya sai ka saurara an jima sai ka sake daya sai ka saurara idan ka yi ta uku kan yi shiru juya kai tafiyarka um, sai na umar allah ƙara masa yadda abu musa al'ashari ya zo ya yi masa sallama ɗaya biyu uku sai zuwa ya tafiyarsa sai na umar sai fito sai gashi ya tafi sai ce me yasa daga sallama ɗaya biyu uku tafi sai ce manzo alaihi salam haka ya faɗa yace alisu izanu salat wannan neman izini da salama uku ake yi kun sha jin sa dogon hadisi ne ba sai na tsawaita ba almuhim wannan shi ne ladabin da ya kamata mu kiyaye kuma kai ma a gidanka kamar yadda muka sha faɗa ba za ka so ka ga abin da ba daidai ba a gidanka wato ka zamo mai gida datti da mai dattaku mai gida da yake son gyara ba kama laifi ba yanzu akwai mai gidan da ba shi da ku irin na masu gida ɗan zamanin mai gida ne laifi yake nema sadab sadab sadab sai dai a gaji tsakan gida Allah ya kama ku dama kaza kaza wannan haramun ne kai ma in Allah ya maka irin wannan ba za ka yi labari ba ka gani Allah subhanahu wata'ala ya ladabtar da mu kada mu bibi al'aurar juna manzo alayhi salam saboda iya zamantakewa sa alaihi salam in ya dawo daga tafiya to sai ya sa a yi sansani bayan gari dab da shiga gari yadda za a ji haniniyar dawakai a ji motsin dabbobi kowa ya kike tsaman za Allah ma yake ce ku saurara wacce ba ta yi kitso ba ta yi kitso wadda ba ta yi kunshi ba ta yi kunshi wadda ba ta kitsa ba ta kinsa kuma alayhi salam in ya zo gida sai ya so mu shiga masallacinsa ya yi nafila raka'a biyu ma'ana dai inda wani ɗan abin da ba daidai ba a gyaggyara ka shigo a cikin farin ciki ya ba wani Allah laifin ba so ake a gan shi ba idan ka ga laifin mai ka karu da shi kai ma laifukan ka suna da yawa Allah yake ta rufa maka to me yasa kai kuma za ka saka yama wani ba to bai daga cikin ladabi kawai ka zo ka auka a yanzu da Allah ne in mu da waya yi waya ka ce in Allah ya yadda ina sa ran gobe yanzu na iso gida kaga duk abinda ba daidai ba sai a a shi sai ka isa a cikin walwala da farin ciki idan ana cin ɓaure ba a tona cikinsa ce iyalanka wai komai sai kaga shi filafila ranka ba zai daɗi ba wasu rufi ma wasu rufi sunnatu sannatu sannare haka yi kamata a rigayi abin da ya sa wata nan zaka ga abin da har ka mutu haushinsa ba zai wuce a cikin ka ba in ka ce zaka dinga irin wannan aucen ka ya ɓaci ran sai ya ɓaci ku ta jin haushin juna kuma wannan babu alheri a cikin sa saboda haka dai wannan matsala ce mai faɗin kai ina tuna wani mugun mai gida da ake ba mu kissa kawai wai yana zargin matarsa ko tana wasu abubuwa ba daidai ba ko menene da ya tashi zai tafiya sai ce zai yi kwana kaza ko yana zargin ta dai da rashin tsafta wani abu dai bai kamata ka bata kin abubuwa yace zai yi kwana kaza kawai shi kenan sai gashi ya auko gida yana fadowa aka ce ai ya faɗi ita kuma zai yake ta fi shi wayo sai ta fara take ta shure shure cikin ta ya kulle ba ta da lafiya ana ta abin nan tana ta wulle wulle to kaga yanzu sai magana asibiti kuma ita kuma ta yi kokari ta kare kanta saboda in yi same ta ba lafiya duk abin da ya gani ba daidai ba dole ba da uzuri tun da rashin lafiya ai uzuri ne a shari'a albihim dai don Allah mu dinga tausayawa mu dinga sakayawa kana da laifuka da Allah ke sakaya maka kana da laifukan da Allah ke sutunce ka laifukan da muke a yau da za a rubuta su a jikin goshin mu ba zai kalle mu kuma isa kallo ba amma Allah sai ya rufa mana asiri a gan mu ga nan a cikin mutane Allah mun gode to saboda ka Allah subhanahu wata'ala yake cewa qalu qala salam sai yace aminci ya tabbata gare ku qaumun munkarun wato ku duba tarkibi yace qaumun munkarun me yasa yace qaum saboda sun zo da siga irin ta ƴan adam irin ta mutane to kun me yasa yace munkarun saboda bai san su ba ma'ana ku waɗansu mutane ne wanda ba sanannu ba to wannan kalmar ya faɗe ta ne a gabansu ko bai faɗa a gabansu ba wasu suna ganin cewa wanda Allah ya faɗa a gabansu to a cikin wannan dai in ya faɗa a gabansu ma akwai usulubi na ladabi don bai ce ana ƙunkirukum ba ko la'arifukum bai ce haka ba sai ya ce kaumun munkarun ga wasu mutane dai wanda ba a sani ba wasu kuma suka ce a'a wannan ma a ransa ya furta bai faɗa masu ba kuma wannan shi ne akarab shi ya fi kusa ce ga irin na dubban annabawa da kyakkyawan su da iya zamantakewarsu fara ga ila ahlihi shi kenan kawai sai ya saci jiki ya shiga cikin iyalansa kamar ka ce ya sadada ya tafi zuwa ga ainihin iyalansa faja'a bi ijlin Samin sai ya zo da naman ɗan mariki kosashe mai mai to anan ku duba ladabin karɓar bako da suka zo ya zaune da su faraga ma'ana a sace sai yi wuf sai shiga gida wannan haka ya kamata kai idan kai bako kai Ya zai idan kai ba tsakani da Allah ya zo ya zauna sai ka ce to yi kuma ya kamata a yi yanzu dai ba a ɗora abincin gidan ba kuma ni yanzu ko an gama na sayarwa to kaga sai ta dama ni minti biyu ya isa kawai sai tafiyarsa saboda ka jika masa aiki kuma baka nemi ya zauna ba to amma shi bai yi wannan ba da yawa wallahi akwai wanda in yi bako sai ya fara tato yanzu dai to ya mu gani za a kuma ma'ana dai ka ɗora masa nauyi yanzu ya rasa yadda zai yi da kai sai dai ko abin da ba a rasa ba to tun a nan ka ɗan sauke shi ka ɗan sake masa gwiwa Abinda malamai suke ta in ka duba adabu da ya ba ko ma yana shigowa gidanka na farko nuna masa bandaki baka san yadda ya zo ba kila ma a matsayi zo da bawali ko ba haya yana zuwa miƙa masa mota ka ce masa ga wurin zagayawa to kaga ka yi masa yadda zai samu ƙwarye-ƙwaryen nutsuwa wanda yake ka masa agajin farko in akwai wani abu da yake ɗauke da shi shi ke na sai zai zuba to kafin ka fara masa hira kawo masa abinci to yanzu wani sai maka minti talatin yana ba hira tun kana cewa eh haka shiru kana yaƙe yawwa kake ji kishirwa kake ji to da ina labari za ka yi ba shi tun kana ina suwa da kai wallahi shi abin da kwana kaza suwa da lafiya tun kana cewa lafiya aka rikata eh aka rikata mm amma ke shiru ga baki da wallahi duk muna da irin wannan kurakura ya kamata mu gyara su to shi bai yi wata wata ba kawai sai ya da fa za'a bi ijlin samin a wata ayar bi idirin da nama wanda yake gasashe ko ka ce soyayye abu abinda malaman tafsiri suka fi rinjayarwa shine nama gasashe akwai abin da suke cewa arrabsu wato a kona dutse a gasa dutse ya zafi ya zafi to shikenan sai a share da an dora nama sai ga cewa 'yan mintuna ya riga ainihin yaro na to sai a zo sai a ba wanda za a baiwa a nan ya zaɓi ya kawo masa nama gasasshe malamai suka ce domin shi gasasshen nama ya fi kowane nama daɗi na farko dafaffen nama roman duk ya zube a cikin ruwa yanzu idan aka kawo maka dafaffen nama ba roman to gaskiya talatin a cikin ɗari aka kawo ba ko arba'in a cikin ɗari domin roman shi ne nama yawwa wancan dai ka ci wani tuwo-tuwo ne amma fa'ida tana cikin shi ruwa to shi kuma gasasshen nama duk sinadaran suna nan mi'a fil mi'a shi sa ɗanɗanansa ya fi daɗi to shi sa ni ban gamsu da fata wasu likitoci ba akwai likita da na ji a satin da ya wuce ko sati biyu ne yana cewa wai in so samu ne ka ci fiffiken kaza a sati biyu eh to wannan in ba ka da za ka yi ba ana gafa ta mala eh, ai manzo alayhi salam an ce wa habbu shay'in ilayhi lahab wa Allah tin abinci ma ya fi ma nama salam to annabawa ma ka ga ba farau farau ya kawo ba nama ya kawo ga fashe kuma tsamin mai mai ba kanjamin mai ba lafiyayye to ka gani mai masallaci su ce saboda Allah ka gani to anan malaman tafsiri sun tattauna suka ce to dama al'adu Ibrahim alayhi salam duk bakon da yayi zai kawo masa naman ɗan maraki ne ko ko ala hasabi duyu abin gwargwadon yadda bakin suke ne wasu suna ganin cewa yakan kawo maraba da baki gwargwadon yawan baki ko kuma yadda ya kalli matsayinsu mala'iku ko sun likita sun zamo ɗan adam suna da kyawo suna da kwarjini akwai wanda da ka gan shi mutum ne mai cika fuska da ka gan shi mutum ne mai kwarjini wani kuma Allah subhanahu wataala bai yi shi haka ba to daga ganin su mutane ne masu kwarjini saboda haka sai ya kawo musu wannan san ko kuma naman ainihin wannan dan marigin suka ce Wani Allah idan wasu ne zai iya kawo masu naman dan akuya ko ya kawo wani abu kamar ko kace kaji ko wani abu almuhim yanzu dai gashi an yi musu kyakkyawar tarba da kuma kyakkyawar karba to malamai suka ce daga cikin irin wannan ladabin ko da bako ya zo da mummunan manufa yana zuwa kai sauri ka karbe shi da hannu biyu da mutuntawa to in dai ba rashin mutuncinsa ya wuce gaya ba zai ɗaga maka kafa. kuma wannan tajriba ila ko baka gani ba to ka sha jin labari akwai mutanen da aka ce sun zo domin kashe wani mutum an ɗauke shi a matsayin sojojin haya bai san su ba suna yin sallama yi saurayi musu na ba wannan shekaru wajen talatin ko abin da ya faka a baya akwai amnu babu wani tsorata da juna ba matsalar tsaro suna zuwa yi sauri ya karfe su hannu bibiyu ya shiga ya kawo musu abubuwa na karimci shimfiɗa ta alfarma to suka ci abincin nan suka sha abin sha to kasan idan baki ya ci ido in na kirkire na yin kunya to bayan sun gama suka ce to gaskiya alhaji ka ji da abin da ya kawo mu amma mutunta wanda kai mana wallahi ban za iya ba saboda haka kaga tafiyar mu to ashe kenan kun ga alheri yana da dakushe mugunta shi yasa ake so ya kai bawon Allah ka zamo mai alheri akwai kakarmu da take ba mu labari zama irin na shekara wajen ɗari barayi su zo za su yi sata sai ta nuna musu kada su yi har sun ɗauko abin sata sai ta yi musu kada su yi ba ta yi musu ihu ba sai suka faɗi suka yi gaisuwa ba tuna musu asiri ba suka fi yin Allah da sata gidan nan har abada shikenan suka yi tafiya su to sun shigo ba su ɗauka ba aka fara ihu barayi aka jajjeje su aka rarrotse su to kun kulla da su Allah ke almuhim a nan kun ga na ɗabi na mutuntawa da girma wadda ya kamata a yi wa bago ta yadda na farko za ka samu fuska a wajensa kuma zai baje maka abin da yake tafe da shi ba zai maka kumbiya kumbiya ba saboda kai ma ka mutunta shi saboda haka fada bi idilin sai ya zo da naman dan maraƙi, samin wanda yake kosasshe lafiyayye wannan yana nuna mana karimcin annabawa alaihi musallatu wassalam yanzu dan Allah mai kuɗi nawa ne wanda ma kuɗin ya kai zai yi baƙi ya ce a yanke masu ɗan maraki wannan a masu kuɗin ba ma wanda za ka ce ba masu kuɗi sosai ba kun yi sa'a a zo a ɗan siyo kaji ko zabe ko a siyo a je kasuwa a siyo amma shi wannan saboda su aka yanka wannan yana nuna karinci da kuma mutunta wato ainihin abin da Allah ya ce kun ga hadisi ya ce man kana man kana yu'minu bilawo, wani mun akhir zai fa? duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to ya girmama bakonsa ashe girman bako addini ne wanda Allah subhanahu wataala ya umarce mu mai fa qarrabahu ilaihim sai ya kusa ta wannan abincin zuwa gare su qala sai ya ce ala ta'kulun yanzu ba za ku ci ba to wannan gabar kun ga fa qarrabahu ilaihim sai ya kai abincin kusa da su wannan shi ya nuna da gaske so ake su ce yanzu idan bako ya zo ga kwanoni a rufe can take ta ko za ka ta abinci to kaga inda ba matsuwa ta yi matsuwa sosai ba ni dai inni ne sai sai a alhamdulillah saboda ba da gaske kake ba wani daga cin yan uwan magaddawa in zo da abinci sai ce maka wai bismillah ko alhamdulillah to sai ka ce alhamdulillah amma zan ci ba shi ke nan ba ka yi maganin marawaci ka gani ba za ka ce ba alhamdulillah ba kai da ji ta yin rowa ne a ce maka wai bismillah ko alhamdulillah ma'ana sai so ke ka ce alhamdulillah shi ke nan ya cinye kayansa almuhim a nan sai ya kusatar da abincin zuwa gare su to a nan malamai sun tattauna shin duk bakon da kai idan kana so ya ci abincin sai ka kai kusa da shi ko kuwa malamai suka ce a Allah hasabil adat wal ahwal gwargwadon yadda al'adar zamantakewa take idan yanayin zamantakewar shine idan bako zo a kai abinci a gabansa to ai masa wannan idan kuma al'adar wurin akai akan dining table a sai bismillah ku shiga to sai ai wannan ma'ana dai duk abin da idan an yi shi an girmama to haka ya kamata a yi ma ainihin wannan babban domin ba kowane abu ba ne ba girmamawa a wani wuri a wani wuri ya zama girmamawa yanzu idan ka je kasar sudan duk da shehunan ne sun yi karatu ga ma mai masallaci shi ma karatu a sudan yanzu ba sudan ne idan yana so ya burge ka kana zuwa idan ya yanka ɗan akuya sai ya kawo maka ɗanyar hanta ka dunga gutsura kana ci ɗanya wato ya mutunta ka yankan naka ne saboda kai a ciki to yanzu mutum ya kawo ma ɗanyar hanta a nan sai ka ce ai kai ba ma yi bane yanzu a kawo mu ɗanyar hanta to amma su kuma ta mutuntawa ce to yanzu muka fara karatu ka fara nuna hannu Allah ya shi to almuhim dai malamai suka ce ala hasabil ahwal wal adat gwargwadon al'adun mutane da kuma yadda yanayi ya nuna idan al'adar wajen akai kai gabansu ne sai akai kai gabansu, idan al'adar wajen akai wani waje su je ne to sai ai haka qala ala a anan wannan tambayar ba ta dace da wasu wurare ba ta dace da wasu wurare nan da ya yace a kulun malamai suka ce akwai tsantsan ladabin zamantakewa saboda idan ya ce kulu kaman umarni yake ba su shi kuma bako girmama shi ake to daga cikin yanayin al'adunsu a ce da kai alata akulun shi yanzu ba za ka ci ba ga abinci nan ya kamata ku ci to zai ji a ransa ka nuna masa wato karfa-karfa ko kafin shi ba don in ka ce ku ci ma'ana kaman umarni nake baku to shi kuma wannan akwai al'amuru akwai kuma al'arun al'arun shi ne a yi maka tsayi a yi kaza alata a kudu shin yanzu ba za ku ci ba ma'ana ya kamata ku ci to a nan ma malamai suka ce ya dangata al'adun wuri akwai wajen da mutunta baƙo idan ka kawo abinci ku ci tare wannan shi ne mutuntawa a wajensa akwai wajen da mutunta baƙo idan ka kawo ka kauce haka ne ko ba haka bane amma koma me kada ka zo ka kawo mashi abinci ka zura masa ido kai ba ci tare kuma kai baka tashi ka bashi waje ba sai ka hana shi ta abincin to amma idan ka kauce ka dade sannan ka dawo in ba ya cinye gaba ɗaya ballo ba ɗaya sai ba albajiri sai ka ɗauka rabi yake ba albajiri rabi to dai ba lokaci za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala sai Allah ya kai mu gobe abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din Ban ji To, yana tambayan mai hukuncin matar da ta ce a sake ta saboda halin rayuwa. To, na farko abin muka sha faɗa wa mata, don Allah su koyi ladabin zamantakewa. Ba ke ce kika aurar da kanki a wajen wannan mijin ba, iyayenki ne suka aurar da ke. Idan akwai matsala ki je ki faɗa wa mahaifanki mahaifan nan naki su ne suka fi ki hangen nesa da sanin ya kamata idan Allah ya sa sama suna ɗan hali hali dan auren ya dore ma sai su zo su ba ku wani abinci na tsawon lokaci a ci gaba da zamantakewa kyakkyawa amma da yawa daga cikin abin da yake bata aure akwai wato ɓarin harshen waɗansu matan wasu ba su iya magana ba gaba ta ɗaya kenan gaba ta biyu ci ciyarwa rukuni ne daga cikin rukunan haƙoƙin aure manzo alaihissalam da yana bayanin haƙoƙi na ciyarwa yanzu in ya zama abincin mutum ɗaya ne ga ɗanka ga matarka su biyu kuma abincin mutum ɗaya ne wa za ka ba ɗanka za ka ba ko matarka a nan malamai suka ce ɗan ka za ka ba saboda ita matarka tana cewa ko ka ciyar da ni ko ka sake ni in je inda za a ciyar da ni shi kuma ɗanka yana ta idan ba ka ciyar da ni ba wa zai ciyar da ni to shi yasa fito da shi za ka ba ita in ba abinci ha za ta raƙo bai ni wa bai nika shi ke nufi da zamo matan wani shi kuma ɗanka ba zai taɓa zamo ɗan wani ba dole ɗanka ne to akan haka Abin da nake so in ce a wannan gabar na farko masu gidaje don Allah su ringa yin hoɓɓasa gwargwadon ikonsu akwai masu gidajen da rowa ce ba wai rashin abincin bane ga baki ɗaya wallahi marowata ne mun sha samun wayoyi daga mata akwai matar da take mana korafi mijinta ma'aikacin gwamnati ne kuma yana noma da ma ɗan kasuwanci da yake taɓawa ta ce amma wallahi silifas ɗin ƴaƴansa mata sai dai ita ta saya silifas saboda mako da mugun hali wannan cutar cutarwa ce wannan haramun ne wannan abin musamman ƴaƴa mata kenan yanzu ƴa mace idan ta kai matsayin budurwa kai uba ba za ka ɗauki nauyin bukatunta ba to wani saurayi zai ɗauka a waje in kuma ya ɗauki nauyin bukatunta to duk abin da ya biyo baya kai ka saya ka biya da Allah ya kiyaye saboda haka dai in mai gida bai iya ciyarwa to dole sai dai ya saki. amma ba ke za ki sake ki ba ki je ki kai ma iyayenki kara ko korafi su za su kira su zauna da shi sai a samu bakin zara Allah ya datar da mu Thank you. Tough. wannan shi ma korafi ne na cewa ya kamata a yi wasu matasa nasiha wanda suke buɗe makarantu na tahzib kamar yadda mai takarda yake eh, nunawa duk wanda bai yi karatu irin nasu ba za su nuna bai iya ba sannan kuma manufar ita ce yara su yi musabaka ko dai a samu kuɗi ko abin da ya kama da haka abinda da nake nasiha ga 'ya'yanmu da ƙannenmu matasa don Allah su tsarkake niyya tsakaninsu da Allah na amalu bin niyyat ko yadda alqur'ani abu ne mai lada na taba hikaito muku kissan imam abu hanifa Allah ya ji kansa da gafara da rahama wani ya koya ma ɗansa sura fatiha fatiha ya haddasar da ɗansa abu hanifa ya ɗauko dirhami dubu ya ba wannan malami mai ba da labarin yace a lokacin ana sayan rago dirhami ɗaya ma'ana yanzu ya ba da rago dubu a kan an koya matsarsa suna fatiha malamin ya ce rama kalla abin ya yi yawa ya ce wallahi abin da ka koya masa ya fi abin da muka baka damuna da abin da ya fi wannan ma damun baka wannan me yake nuna matsayi na koyar da littafin Allah to amma me a ke niyya kuma mu sani karatun Alƙur'ani abin da fi komai muhimmanci a karatun Alƙur'ani abu biyu ne makharijul huruf da kuma sanin wurin tsayawa da wurin tashi ba a ce dole sai ka yi murya irin yadda larabawa suke da murya ba wanda ya wajabta maka wannan ya zama ba ka takuɗa faɗin zayun da zalun da ba'un kafin yadda za ka furta wa wa'annan sinun sa'un fadun kana bambance su a wajen fada shi kenan ha'un da ha'un wannan shi ne abin da ake nema saboda rashin bambance su zai takuɗa ma'ana na sha kawo mana misali Allah yana cewa falyanzur al-insanu ila ta'ami inna ko anna sababna al-ma'a sabba Allah ce mu muka zubo da ruwan sama zubowa kai sai ka ce inna sababna ma maa sabba mu muka zagi ruwa zagi Allah kuma zubowa yake magana mu muka zubo da ruwa as-sabbu bis zubowa as-sabbu bis-sin zagi shi kuma kaga ashe rashin fitar da haruffa daga mafitan su sai ya canza ma'anar karatu to abinda ake nema a wajen kowane musulmi da Fatiha da zaka yi sallah da ita da iya surorin da za ka karanta na alkur'ani kana iya fitar da haruffa daga fitar su ba wanda ya ce sai ka zo ka yi wani abubuwa kamar yadda ƙwararru da suka yi fice a karatu za su kullum bi hasabihi shi musabaqa alqur'ani tashji'i ne a zaburar da matasa su haddace ƙurani shi yasa dole za a tantance wa yake wannan tarbiki in ba wannan tantancewar to sai ka rasa na ɗaya da na biyu da na uku shi yasa ake dan mammatsawa a ga waye ya fi tarbiki fi tilawa Waye fi kaza Waye fi kaza dan a tantance a san waye na ɗaya na biyu na uku kuma wannan ya ƙara zaburar da ɗalibai ba wai dan an ce shi wancan da ya zama shine na ƙarshe in yi sallah ba sai ba ba wani malami da ya ce wannan saboda haka kenan abin da ake nufi shi shine ka iya fitar da haruffa daga su. amma don Allah kada mu ɗauki yaran nan wata kadara ta sana'a ni na sani akwai makarantun da fam ne ma sai an cika percentage na ɗan musabaka nasu ne duk abin da aka bashi na kyauta to suna da percentage kaza kenan kaga sun zama kuran roƙo sun zama abin neman kuɗi wanda kai malamin ma ya kamata a ce kai masa wani alheri a ce ɗalibin makarantarka ya ci gasa ka ce to nima ga wani ƙarin tukuici daga ɓangare na kaga ka shadda shi ka karfa shi ka zaburar da na baya su ma ya zama ainihin sun zabura saboda ka don Allah ƴaƴan mu mata ku tsarkake niyya aiki kuke mai ɗumbin lada a wajen Allah amma idan niyya ka ɓaci to Allah ya kiyaye. Wani yana tambaya cewa an kwadaitar akan harkar ciyarwa to yanzu mutum ko iyayensa ya ciyar zai sami lada kuma zai iya tawassuli da wannan ciyarwar ya samu lada amsa shi ne na'am ciyarwa duk wanda Allah ya wajabta maka ka ciyar da shi in ka ciyar da shi ina maka albishir ka fi samun lada ma a wajen Allah sama da ciyar wadda take ta mustahabbi akwai hadisin muslim hadisin abu hurairah Allah kara masa yadda manzo Allah yake cewa dinarin da zaka ciyar a wajen miskini dinarin da zaka ba wani mabukaci dinarin da zaka tafi sabilillah da dinarin da za ka ciyar da iyalanka to wanda ka ciyar da iyalanka shi fi girman lada a wajen Allah subhanahu wata'ala Allah ji kan dan na mai gamji yana ta wanda ya kama matansa cin su da shan su ya ɗauka, yana yi gwargwadon iko tamfar wanda yayi sadaka har ma ya fi mai sadaka wajen sarkin mu Allahu ta'ala wanda ya kowa to wannan yana nuna maka falalar wannan saboda haka Abin da nake so in ƙayyada ka don Allah inda Allah ya hore maka iyayenka kafin ma ka dinga kai musu abinci ka tambaye su da Allah mama wani abinci kuka fi so baba wani abinci kuka fi so ce wala mu dai azumin nan in so samu ne idan an sha ruwa a ce akwai dan farfesun kaji to shikenan kullun ka je shi warin ka siyo masu zakara ko kaza ko zabo a zo a yi farfesu sha wallahi wallahi sai farin ciki ya fi hatta wannan limamin ya ma addu'a wallahi ina gama mahaifinka da mahaifiyarka su kwana da farin cikinka ya fi duk wani malami ma ya ce Allah ya ma albarka saboda su farin cikinsu to ibada ce kai a wajen Allah subhanahu wa ta'ala na sha faɗa ina cewa ba hasada nake wasu malam mai masallaci cewa a kawo musu kuɗin addu'a ba amma dai idan kana da bukata mahaifanka suna raye to ka biya su sai Allah ya biya taka bukata wauta ce mahaifanka na da bukatu na tufafi ko abinci ko kayan more rayuwa kai kuma a ce wai ka biya ma wani umara wai ma addu'a a Ka'aba Ka ka zama wawan maka ka kyautata musu su ɗaga hannu kawai ta ce Allah ka biya buƙatar ne wallahi an gaba sai kai ta ganin haske kai ta ganin fatahi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya datar da mu to tambaya yake na san irin abubuwan da suke faruwa a social media wai yana magana akan hadisi ahad ko hadisi sahihi ko hadisi mutawatir abin da ake kira hadisul ahad shine hadisin da ɗaiɗaikun sahabbai suka rawaito misali a samu cewa sahabi wani shi rawaito hadisi kila kuma sai a samu tabi'i wani shi ya rawaito hadisin daga wannan sahabin shi kadai sai a samu almajirin tabi'i shi kuma shi kadai ya rawaito misali hadithin innamal a'malu bin niyyat ai kaga sai na Umar shi kadai ya rawaito wannan hadithin to yanzu aka ce tunda Umar shi kadai ya rawaito wannan hadithin ba za a yake da shi ba bal jigon addinin musulunci ne ma shi wannan hadithin shi yasa ina jin waye daga cikin malamai ko imamun nawawi ne ko ibn rajab ko waye yake cewa arba'un hadisi akwai hadisai guda hudu su ne jigon addinin musulunci akwai hadisi innamal a'malu bin niyyati da man ahdasa fi amrina hadha da innal halala bayyinun wanne ne na cikin hudin yake to wannan sune jigon addinin musulunci saboda ka idan ka ji wasu suna magana wai ba za a yi aiki da hadisul ahad ba ko dai sun jahilci maganganun magabata ko kuma son zuciya akwai masu miyagun aƙidu wanda ahadisul ahad su ne suka cin karo ko ko suka ragargaje wannan aƙidun nasu to idan suka ce sun rushe a hadithul ahad ma'ana hadisan ɗaiɗaiku to kenan yanzu ƙidin su bara gurbi suka yi wa gata. saboda ka hadithul ahad karɓaɓɓe ne a wajen malaman musulunci tun daga dan har ya zuwa yanzu idan ka duba manzo Allah ya aika sahabbai ɗaiɗaiku misali ma'azu bin Jabal shi kadai manzo Allah ya aika ainihin Yaman yake ce masa farkon abin da zaka kira su zuwa gare shi shine kadai ta Allah subhanahu wataala in sun maka biyayya a bisa wannan koya musu sallah ka koya musu zakka kenan sai to mu'azu ba za mu karɓe ka ba tun da kai kaɗai ne manzon Allah ya aiko haka za ta yiwu bal abinda malamai suka ce shi manzo alaihi salam ma daga sai khasiyar da Allah ya masa zai furta wani abu na addini gaban koda mutum ɗaya ne manzo Allah ya sauke nauyi me yasa wa in su hadifan sai a wajen matan manzon Allah ake samu wani hadisi umma salama kadai za ta ce manzon Allah ya faɗi kaza ko ya aikata kaza tun da ya aikata gabanta ya soke nauyi duk duniya wani lokacin da na aisha za ta ce manzon Allah ya ce kaza tun da manzon Allah ya faɗa a gabanta ko ya aikata manzon Allah ya sauke nauyi duk duniya ita za ta isar wanda ta isar wasu masu isar har abin ya zo gare mu wannan shine ainihin addinin musulunci hadisi sahihi kamar yadda muka sani shine hadisin da sun ambaci sharuɗansa guda biyar ya zamo cewa nagartattu ne suka rawaito shi rijal tun da kasar ana kallon rijal an wane an wane an wane an wane wannan an wane an wane zaman kansu yake kuma shi ne hadisi shi yasa wasu daga cikin magabata ma idan ka faɗa musu matanin hadisi sun sai to yanzu ka kawo riba ina uwar kuɗi uwar kuɗi shine mazajen da suka rawaito hadisi. idan duka nagartattu ne to shi shikenan sai a ce wannan hadisi hadisi ne karɓaɓɓe bai zamo hadisi mu'allal bai zamo sha ba bai zamo kaza bai zamo kaza ba to sai a ce wannan hadisi ne sahihin ma ka ce sahihun li zatihi sahihun li ghairihi sannan a ce hasanun li zatihi hasan li ghairihi misali hadisi hasan da hadisi hasan biyu uku hudu in sun zamo hasan to gabaki ɗaya sai a ce wannan sahihun ne li ghairihi hadisi ne sahihi ba ta wannan hanyar ita kaɗai ba ta hanyoyin nan hasan hasan to idan aka samu hadisi da ifi ba da ifin jiddan ba ya zo ta wannan hanya ta wannan hanya ta wannan hanya to sai a ce wannan hasanan ne da gairihi hasan ne ba ta wannan hanyar shi kadai ba amma idan aka haɗa hanyoyin gaba ki ɗaya zama hadisi hasan shi kuma hadisi mutawatiri shine hadisin da aka rawaito ta adadi mai yawa wanda hankali ba zai iya kareta shi ba yanzu misali akwai zancen da yanzu a ce shehu dan fodi wani malami da aka yi a Najeriya akwai wanda ya taba ganin sa a cikin mu ba wanda ya taba gani akwai wanda zai kore ta an yi dan fodi a Najeriya ba wanda ya isa labarin sa mutawatir ne wasu suna cewa akalla a ce wajen mutum ɗari wannan kun ba wai lazimi bane ba akalla zaka samu hadisi sahabi biyu uku suka rawaito shi amma sai ka samu tabi'ai ɗaruruwa sun rawaito wannan hadisin sannan almajiran tabi'ai ɗaruruwa haka nan tsabakan atba'u tabi'in kaga wanda dole ka hadisi ne mutawatiri ma'ana dai ya kai matsayin da ba isa a ce wannan hadisi ba gaskiya bane yanzu misali alqur'ani ai kaga ba za a ce wannan aya abin da sahihi ya ce li zatiha ko li ko hasan a'a qur'ani tawatiri ne yadda Alƙur'ani ya zo mana ya fi karfin a ce harafi kaza ko kalma kaza ko jumla kaza ba gaskiya ba ce abin ya wuce wannan kamar da yanzu da za a ce ana ce ko yanzu wannan a cikin garin dutse muke ko kiyawa muke na yi wannan tababar kowane eh, wanda yake tababar ta yanzu a cikin ramadana muke ko ko a cikin bin hajji muke ba wanda yake wannan tababar to haka na ayoyin alkur'ani da kuma hadisai mutawatirai malamai sun ambaci irin hadisai da suke maganan azabar kabari da kuma man bana lillahi baitan ga sunan dai hadisai na haudun nabi sallallahu alaihi da shafatun nabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan hadisai ne wanda suke ainihin mutawatirai saboda haka dai ya kai dan uwa idan hadisi ya inganta ko ya zama mutawatiri ko ya zamo sahihun li ko sahihun li ghairihi ko hadith hasanun li zatihi ko li ghairihi kawai ala ra'si wal aini yawa kai da fata wajibi ne ainihin ya zamo an yi aiki da shi in na aikata ne aikata in na bari ne umarnin ya zama ainihin an bari to muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala lokaci ya riga ya yi mana ainihin halin nasa Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Majid اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم توفنا مسلمين وليقنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم بنا بنواسينا لما تحب وترضى اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا يا رب العالمين اللهم كن لنا عونا ونصيرا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعافي المتلانا يا رب العالمين اللهم خذ بنواسينا لما تحب وترضى يا رب العالمين اللهم هد شباب المسلمين اللهم أصلح أحوالهم يا رب العالمين اللهم اغفر لوالدينا يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أنت بحاجاتنا عليم قدير فاقضها ويسرها يا رب العالمين اللهم أنت بحاجاتنا عليم قدير فاقضها ويسرها يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين